Oh. haske ya samariya matasa ya abin guri matasa ya mazajen yau da gobe duniya ne matasa ci gaban mu a rayuwan ayyana hannun matasa ya samariya matasa ya abin guri matasa ya mazajen yau da goben duniya ku ne matasa ci gaban mu a rayuwan nan ayyana hannun matasa ya mazajen gobe ya ku zuciyar dandalin matasa shiri ne da yake tattauna abubuwan da suke faruwa na yau da kullum musamman abin da ya shafi al'ummarmu a cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan katin zama ɗan ƙasa ko kuma shaidar zama ɗan ƙasa wanda da yawa ake amfani da shi ko kuma ake amfani da shi a ƙasashen duniya da dama kamar yadda muka sani yanzu an fara sabunta irin wannan katin a tarayyar najeriya kuma masu kallon mu kada su shafa'a wannan shiri kai tsaye muke yi da kwai lambobin wayan mu wanda yana nan a jikin akwatunan talabijin ɗinku za ku gani ku kira domin ku ba da shawarwari ko kuma tambayoyi a cikin shirin namu ne yau ina tare da masani na dokoki wato malam adam ibrahim kumo wanda shine bakon na yau malam adam muna ma barka da zuwa barka ka da wannan lokaci to kasancewa katin zama ɗan ƙasa ko shaidar zama ɗan ƙasa ko national identity card kamar yadda ake faɗi a turance ko kuma a larabce abin da suke ce ma raƙamul watsani na san da dama mutane za su so su samu ƙarin bayani akan wannan katin zama ɗan ƙasa kafin mu shiga daga cikin shirin can ciki malam adam zan fara tambayar ka shin ya ake shi kan shi mutum ya zama ɗan ƙasa idan ina so in zama ɗan najeriya ko kuma ɗan nijar ko kuma mutumin sudan ko ghana ko burkina faso ya zan yi in zama wannan ɗan ƙasa ɗaya daga cikin ɗan ƙasa to assalamu alaikum wa rahmatullah masu ganin mu da sauraron mu ina mana maraba da wannan lokaci ina mana maraba da wannan lokaci mai albarka a kasashen mu na afirka da kuma sauran duniya gabaki daya haka kuma muna gode Allah subhanahu wataala da ya mu daman gabatar da wannan shiri na dandalin matasa Allah mana jagoranci a cikin abin da za mu faɗa. To idan aka yi magana akan ɗan ƙasa in general shine kowace ƙasa ana a duniya in dai an kira ta da sunan ƙasa tana da dokokin da ta nadarwa mm. 'yan ƙasanta wurin ba su daman zama 'yan ƙasa. Kamar yadda kuma ainihin ita doka ta duniya gaba ɗaya wato international law Uh, that is probably international law ta bada dama ta yi magana akan citizenship mm. ya za in zama dan kasan sudan ya za in zama dan kasan nigeria ya za in zama dan kasan america ya za in hada in zama ina da kasa biyu a duniya to mm. kowace kasa tana da tanadin da ta yi ta wurin me da kai dan kasanta mm. idan mu koma gida nigeria shine a nigeria mutum yakan zama dan kasa ne ta hanyoyi guda uku akwai wanda yake ta hanyar yake samu ta hanyar aifuwa akwai kuma wanda yake samu ta hanyar registration mm. akwai kuma wanda yake samu a turanci ta hanyar neutralization mm. ta hanya uku ne ake samun dan kasa a najeriya hanya ta farko shine ta aihuwa kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 a sashi na 25 ya yi magana ko kuma a shi ainihin chapta na hudu na uku mm. ya yi magana akan waye ne zai zama dan kasa a najeriya wani wani qualities yake da shi kafin ya zama dan kasa a Najeriya mm. to anan dokan kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 ya kasa abun kashi uku sashi na 25 mm. sashi na 26 sashi na 27 na 25 yayi magana waye zai zama dan kasa ta hanyar aifuwa a Najeriya sashi na 26 ya yi magana akan wa zai zama dan kasa ta hanyar registration ta hanyar yi masa rajista sashi na 26 kuma ya yi magana akan wa zai zama dan kasa ta hanyar neutralization to sashi na 25 da ya magana cewa wanda zai zama dan kasa a najeriya wanda yake da haƙƙi ya zama dan kasa a najeriya shine wanda aka haife shi kuma yana cikin najeriya kafin a samu 'yancin kai a turanci na shi shine samun 'yancin kai shine 1960 duk wanda aka haifa a cikin najeriya a wannan lokaci yana cikin najeriya aka samu an haife shi a najeriya aka yi wato samu 'yancin kai shi ake kira dan najeriya da aifuwa ko kuma wanda aka haife shi bayan samun 'yancin kai bayan 1960 sannan kuma iyayensa kakansa da babansa su zama su 'yan najeriya ne bima da an haife su kuma kafin 1960 din shi ma mataki uku ne saboda dokan ya yi sashi saki layi na ɗaya na biyu na uku na ukun kuma shine yake cewa duk wanda babansa ko kakansa dan najeriya ne cikakken dan najeriya ma'ana ta hanyar aifuwa sai zama aka aife shi a wajen najeriya misali shine kamar ni in zo da sudan mata na in aifi yaro to wannan yaron nawa shi in mun koma najeriya da yancin ya zama dan kasa a najeriya ta hanyar aifuwa saboda iyayensa asalinsu 'yan najeriya ne shine hanya ta daya hanya ta biyu shine ta hanyar rijista mm. ta hanyar rijista akwai bangare guda biyu sashi na 26 kenan sashi na ɗaya shine bangare na ɗaya shine wanda ya auri aure ya shiga tsakanin ɗan najeriya wanda ya samu ɗan kasancinsa ta hanyar aifuwa ya auri 'yar wata ƙasa wanda ba 'yar najeriya ba to wani tana da 'yancin ta nemi zama 'yar ƙasar najeriya ta hanyar rijista mm. ko kuma wanda kakanninsa ainihin su 'yan najeriya ne sannan aka haife shi a wajen najeriya su kuma 'yan najeriya ne to shi ma na da ya shigo najeriya ya samu 'yancin zama ɗan ƙasa ta hanyar rijista a takaice kenan saboda lokaci ba zai wani ba sai na karshen su shine wanda ake samu ta hanyar neutralization ban san ya zan faɗa da hausa ba da larabci suna ce masa tajannus shine mutum ya samu abin nan dadewa a kasar dadewa a kasa a kasa don wannan shine mai ya zama dan kasa yawa to to rajista bai je cika sharuɗa sharuɗa a eh, eh. duba a gani to Najeriya ta nadar da cewa a dokar Najeriya shine shekara goma sha biyar mm. dan mutum ya zauna a Najeriya shekara goma sha biyar ko mutum ne mai kyakkyawan hali sannan gurin da yake zama yake rayuwa da su sun shaida shi mutum mai kirki ne sannan zai rubuta application ya mika wa shugaban kasa shugaban kasa ne yake da yancin bashi wani dan kasanci ne mm, naga kamar duk shekara shugaban kasa a Najeriya akan ware wasu mutane ya ce an ba su eh. shi da zama 'yan kasa su ma sun zama 'yan kasar najeriya 'yan kasa mobile transition ne eh. ba a kamar na aifuwa ba ba kuma na rajista ba amma ba za su iya takara na zama wani abin nan ba ko neman wasu mukamai na siyasa kenan wurin mukamai na siyasa a mukamai ma yadda kansu shi magana a can wurin waye zai zama gwamna su magana da aka zo kwalitin wa zai zama gwamna ko zai zama shugaban kasa mm. abinda kundin tsarin mulki ya faɗa shine wanda yake da citizenship yake da shaidan zama ɗan kasa ta mm. hanyar aifuwa shi kadai zai iya neman gwamna da shugaban kasa da kuma ciyama suna ke cewa executive mm. a kansu kawai ya yi magana amma kan abin da shafi legislative power legislative uh, house dan majalisa kansila da kuma senator da house of representative bai yi mm. magana a kan dan kasa da aifuwa ba mm. iya executive ne da larabci wanda ake ce masa majalisu tamfizi to nan ne uh, wanda yake da dan kasa ta hanyar aifuwa shi kadai ne zai iya neman wannan kujeru din amma wanda aka masa bai rajista kuma shi shi bai da yanci da zai nemi wannan matsayi din sannan da muka dawo nan kasar nan su a kasar Sudan ita Sudan shekara goma ne take bawa mutum dama abu kamar yadda na faɗa shi ne kowane kasa suna tsara yadda ake a zama ɗan ƙasa sunan kafin su baka ɗan ƙasa ta hanyar daɗewanka a cikin ƙasa ɗin shekara goma ne ba kamar najeriya shekara biyar ba to mm. akwai su ƙasashe a duniya kuma shekara biyar ne wasu ƙasa da haka wasu kuma fiye da shekara goma sha biyar ne haka to malam adam kasancewa abin nan wani hanya ake bi domin mutum ya samu wannan katin zama ɗan ƙasa ɗin ito eh katin zama dan kasa kamar a najeriya kusan dai mu matasa a sanin mu shine a shekara 2001 aka yi yunkurin fara ba da katin dan kasa a najeriya hmm. gunda shugaban kasa wanda ya gabata ya gabatar da wannan shirin wani kamfani na faransa sajem ya ba su kwangila hmm. akan su zo su gabatar da wannan aiki na katin ɗan ƙasa ɗin su zo da injunan su wanda dai wanda yake na a wannan yake najeriya ya san abin da ya faru a wannan lokaci din ya zama har an bada hutu public holiday ma eh, saboda eh, kowa shekara wannan lokacin da aka wannan shekara ta 2003 2011 ne aka bada eh, kwangilan kwangilan ta 2003 aka zo aka yi aikin ina faɗan tun kwangilan da aka bayar don kuɗin da aka cire a kwangilan ba in da manta wurin dalan amurka 214 ne biliyan 38 ne na naira da miliyan 300 da wani abu a na yanzu na canjin dala hmm. aka cire domin a yi wannan aiki din abun ya zo gagara daga baya aka samu hannun wasu jami'an gwamnati sun bawa kamfanin cin hanci ne ko ya ba su abun da ya zo ya rushe watsi da haka to a shekara ta 2007 alhamdulillahi aka yi wani sa aka rushe wancan tsari na national identity na wancan kamfani na faransa mm. aka yi wata ma'aikata da kiranta national identity management commission, bi ma'ana wata ma'aikata za ta kula da tsara katin 'yan kasa a nigeria mm. aka iya ta a 2007 aka ce ci gaba da bayarwa to alhamdulillah su gama tsare-tsaren su a 2013 a watan 4 a 2013 suka fara gabatar da katin dan kasa a jihohi 36 na Najeriya tare da Abuja bi ma'ana suna da santa 37 eh. a bayanin da na gani kuma a shafin su shine zuwa nan gaba kaɗan za su gabatar da duka local government 774 Najeriya mm. za su gabatar musu da wannan shiri na bada katin ɗan ƙasa. To kasancewa a baya mm. idan ka kalla lokacin da aka zo a shekara ta 2003 mm. an yi wannan national identity card ko kuma katin zama ɗan ƙasa ɗin nan a duka faɗin Najeriya akai. Sai kuma gashi yanzu an kuma ƙirƙiro da wani sabo. Shin wancan ma'ana ya daina aiki kenan wannan sabon ne za a je a yi? Eh, wannan sabon ne saboda abun ai data ake ɗauka. za a ba kowa namba ne wanda wannan namban an baka kamar a kasashen mm. larabawa ana cewa rakamar waɗanne namba ce za baka na ƙasa eh. kamar da naga suna a ƙasar sudan shine mutum daga aifuwarsa sama daga yaje neman katin aifuwarsa ba za ma bashi katin aifuwan ba sai an bashi wannan namba ta zaman sa dan ƙasa to don haka wancan data din abin da na fahimta shine kwata-kwata an dakatar da shi mm. wannan national identity management commission su za su tsara tsarin su su kirkiro don wannan an yi shi dindindin ba matsammanin za a rusa shi tsaro su ba wa kowane dan kasa ya samu numbansa eh. wanda zai rayu da shi har iya mutuwarsa ya dinga tafiya da wannan namba ɗin sai dai amma ina ga wancan katin ya daina amfani yanzu wancan wanda aka yi na dubu aka yi na da wancan kudin sun tafi aikin ya lalace kamfanin ba shi yake ba wani sabon kamfani ne yake wannan aiki din eh. to na ga a kamar a bayanan su da suka yi wannan katin idan aka yi shi tunda an fara shi ne a shekarar da ta wuce shekara ta 2013 bayan zaben shekara ta 2015 kamar yadda shi mai magana da yawan hukumar da ka faɗi din ya ce zai zama shi ne katin da ake amfani da shi gurin kada ƙura'a ma mm. kuma za a iya amfani da shi a kamar sarrafa al'ari kamar da larabci ko kuma atm mm. kan mutum ya je fitar da kuɗaɗen da yake da shi a banki lalle ni ma na ga wannan don har shugaban kasa ma umarnin da ya ba su shine yana so kafin 2015 su ya zama sun yi kaftarin sun yi data Najeriya sun gama wannan aikin da aka ba su eh. da kuma ga 2015 na tinkarowa haka kuma har yanzu idan ka je ka wurin wannan santocin mm. da yake jiha misali Kano mutane ne sama da miliyan goma sha ko ko ashirin da da ake da shi kafin mu tafi can abin nan din wani hanya ko kuma na san kamar yadda suke faɗi hanyoyin da zaka bi yanzu a je a yi ma waɗannan hmm. a yi ma wannan kati ɗin tunda a baya kaga ai a gidajen mu aka je aka tadda ko kuma a wasu unguwanni sai a je a samu guri kamar firamare ko wani guri a je a yi hmm. to yanzu me ake nema idan ina so in je a yi min wannan katin eh sai zaka nuna abu yadda ainihin dokar su ya faɗa yadda na duba dokokin su na su national hmm. emergency to mala adam muna samun kira daga masu kallon mu barkan mu da wannan lokaci yawa barkan kare barkan mu da warhaka yawa da fatan kun wuni lafiya barka ka dai eh, sai ka daga ba ma jin ka sai ka daga sautin ka ok muhammad ne daga saudiya sai ka na muku fatan kuna da lafiya yawa barka ka da muna da lafiya wane ne kuma daga wace ƙasa muhammad ne daga saudiya to malam muhammad barka ka da wannan lokaci menene tambayar ka ko kuma shawarwari a tambaya na shine da Allah wanda yake da national identity card na da na Nigeria eh kuma sai ya bar Nigeria tun da yanzu na ji kamar shi barista yana cewa an canza system din eh idan yana da shi zai iya komawa ne zai yi rami wa shi ko kuma a'a dai sai dai sake komawa ya sake mu da sabar da su yawa eh, to malam muhammad za a amsa ma wannan tambaya insha Allah wa alaikum salam to mun gode kwarai to malam adam kadeji wannan tambaya sai ka amsa masa kafin mu shiga ina ga mun amsa tambaya kusa da ita akan cewa wannan tsohon eh, national ID da ake da shi eh. wannan sabon da za a yi ya shafe wancan wanda ake da shi shi wancan ya tashi aiki ya tashi aiki gaba da an yi kansilin nashi haka wani sabo aka kirkiro Mm. don haka mutum kuma ina tsamman ba a kai bude santoci ga kasashen waje ba. Eh, dama daga cikin tambayoyin da ya kamata mai ma eh. shin mutanen da suke zaune a wasu 'yan Najeriya ne amma mazauna kasashen duniya mm. to suya za a yi da su kenan. to gaskiya wannan ko da taron kasa da aka yi kwanan nan mun yadda muka biya labarai muka karanta shine cewa mm. har sun kawo maganan cewa a bawa dan Najeriya wanda yake waje daman yin zaɓe ina da sun tattauna cikin wannan gyare-gyaren da suke yi. to kaga har yanzu da sauranmu ya kamata kan a ce a bi mu misali in ka zo kasar saudi arabia kasar mm. sudan ingila america akwai yan najeriya da yawa da suke zaune ya kamata a ce an extending na wannan abubuwa an kai zuwa ga an kai su ana yin su to a yanzu dai a yadda suka faɗa yanzu kwata-kwata a cikin najeriya ma iya cikin jihohi ne ake yi mm. sai na ji labarin cewa an fara kai wasu kana hukumomi mm. ana zuwa a wani lokaci kaɗan eh, a dawo a yi eh. to muna ga Allah insha Allah gwamnati idan ta duba complaint na mutane da yawa na Allah fitar da su santoci na wajen ajiye amma a yanzu halin yanzu ana yi a najeriya ma ba ko ina bane sai a hirkutan jihohi da eh. kuma cikin birnin tarayya abuja haka to tambayar mu ta ɗazu muka samu kira kafin mu shiga gaba shine me ake nema a gurin yin wannan national id ko kuma katin idan yanzu ina so ni in je a min wani irin takardu zan tanada domin in je a yi mini eh, abinda dokar su ya faɗa shine kawai shaidan cewa kai dan kasa ne haka ah, indijin leta zai yiwu eh. ko takardar aifuwa mm. wanda zai nuna kai shirin dan kasa ne ko kuma idan akwai kafcarin naka an taba kafcarin na datas naka kana da international passport ko kana da driving license mm. ko kana da katin zaɓe mm. duk wani abu ne wanda an riga an dauki information ka an faɗi an ɗauki ran da aka haife ka a jiki don ba za maka passport ba a dokan immigration a nigeria sai ka kai indijin letter sai ka kai takardar aifuwa sai ka kai giranto ma guda biyu giranto guda biyu ma kuma sai zama suna da wani national identity din ya national identity ya dauki driver license ya dauki passport ya dauki national id card to haka in ka da international passport zaka iya nuna shi sai a maka in babu zaka nemi takardar zama dan kasa a karamar hukuma in babu takardar aifuwa in ya gagara a ce duka ba ka da shi saboda sakacin mutanen mu hmm. to zaka iya za iya neman ina ga su ma'aikatar za su iya neman shaida daga ko gurin mai anguwa ko wurin wani dagaci eh. da makamantan haka haga ya sha bamban da na baya kenan na baya kawai za ka zo ne su tambaye ka da sauransu babu ko takarda to saboda an kai har gidanka ai an kai gida aka kai wannan an kai har gidanka ana bin ka ana abin da nake so gane na san da yawa masu kallon mu za su so kai musu baya shin wannan kuɗi ake bayarwa kafin a yi ma ko gwamnati kyauta take yi ma mutane kyauta take yi mana ba mu in mun koma baya ai gwamnatin Najeriya a 2003 wancan program din ta eh. cire biliyan 38 na naira haka don a yi wa 'yan kasanta wannan aikin mm. to kaga yanzu sai Allah ne san kudin ta cire take kashewa don haka wannan abun kyauta ake yi kuma duk dan kasa yana da yancin a masa daga kan talakan mu zuwa shugabannin mu mu da yanci duka a bamu wannan kati din don ka hada da sauran kasashen duniya wannan abu ne fa wanda wani kasashen shekara hamsin ma sun wuce shi wasu shekara ɗari sun wuce maganan cewa katin dan kasa ko ba katin dan kasa ba akwai kasar da na sani a cikin afirka wanda to mala adam muna samun kira daga masu kallon mu to to barkanmu da wannan lokaci yau wane ne daga wace ƙasa kuma to mala abdurra'u barka ka da wannan lokaci a libya barka kare zai dai ga kanin lafiya kalwar da dama dai amma to nan sa ta digiri to lala allah kawo mana saukin wannan al'amari da kasashen musulmi da baki da to wala abu ne, ne tambayar ka ko kuma shawarwari da zaka bayar eh tambaya ta gaba ce kawai yanzu a wanda yanzu a wanda ana yi eh, a hajji da a yi a wanda ba farko ba shi ba eh da kuma ce babu zancen ba a farko ba shi kuma eh kuma tun da kawai yanzu ta yi azumi Eh. ba a kwakwar baki sai ka sallah maza za sa nuna ka zo ka sha ka kwakwar baki eh to wannan fatawa kenan insha Allah a shirinmu na gaba idan malam ya zo sai ka kira ah, a shirin fatawa insha Allah za ka ji ya amsa ma wannan tambayar wannan shirin dandalin matasa ne wanda muke kawowa kai tsaye domin tattauna abubuwan da suka shafi mu na yau da kullum kuma muna tare da masanin dokoki malam adam ibrahim kunu yau wato mun gode malam abdurrahman sai mun ji ka ashirin shirinmu na eh, fatawa insha Allah za su ji amin amin amin amin to mun gode kwarai malam abdurrahman kenan shi ba shi da tambaya malam adam to sai mu ci gaba daga inda muka tsaya yauwa nake kake maganar kuɗi yanzu ba a bada kuɗi kawai in dai ka cika waɗannan sharɗin in ka je sai a kawai in dai kai dan ƙasa ne in ka je za a maka in kawai shaidan cewa kai dan Najeriya ne za a baka shi haka yawa sannan kuma abin da nake magana shine wasu kasashe sun riga sun bar wannan abu eh. akwai ƙasa a nan Afirka makwabciyar mu ce ma eh. wanda zaka ga akwai iya kilomitan da in ka wuce baka da katin dan ƙasa aka tambaye ka ka yi tafiya akwai taron ma da zaka biya kusan sun farlanta wa 'yan ƙasansu samun wa'annan abubuwan sannan idan muka dauki magana amfaninsa sa kafin mu je magana amfani sa yana nan gaba da kuma shawarwari da sakaci da mutane suke fuskanta to muna samun wani kiran malam adam to na barka ka da wannan lokaci wa alaikum salam wane ne daga wace ƙasa kuma to malam abdullahi barka ka da wannan ya saudiya to menene tambayar ka ko shawarwarinka

yawwa haka haka haka to yana jin ka insha Allah zai amsa ma mun gode kwarai yawa to malam adam ka ji wannan shi kuma to malam eh, na ji wannan tambaya wannan tambaya insha Allah abu ne mai sauki tunda muna magana akan doka ne mm. a shi dan sanda na kan mm. iyaka ko kuma mm. ma'aikatan shiga da fice kamar da ake faɗa da wasu ko immigration ko jandarma ko jawazat da sauransu sauran yaruka daban-daban da suke kiransu su wato shi bai gane cewa kai asalin ka 'yan najeriya ne sai fa da takarda shi ma'aikaci yana aiki ne da takarda tuna doka yake bi hmm. don haka a cikin damar magana da muke a baya mun koma baya akwai damar da ake cewa dualization na citizenship hmm. mutum ya zama yana da ya zama dan kasa biyu a lokaci daya da larabci ana ce masa tajannus hmm. watch ba tajannus ba izdiwajul jinsiya na zama ni dan kamaru ne ta hanyar aifuwa eh. ni dan najeriya ne ta hanyar rajista ko kuma ta hanyar dadewa na a cikin najeriya kamar da ka mm. gyara mu hausan nawa mm. to dole fa ba zai don ka dauko fasfor na kamaru iyayen ka yan kamaru ka zo ka ce zaka shiga najeriya ka gaya musu kakannin ka ba sakkwace bane sakkwatawa ne ko kuma fulani ne eh. dole sai ka zo ka sakkwaton gurin kakan kuma ka zo najeriya ka wani shaidan cewa kakan ka fa daga najeriya ya shiga mm. ka nemi wannan abun da ake nema na cewa a me da kai dan najeriya da rajista daga nan sai ka zama in ka ɗauki wancan takardun in ka zo ka bude ka wani immigration to fa na samu takardu ina da takardar ɗan ƙasa a nigeria hmm. amma da rijista ce daga ya gani ba zai tanka maka ba yana budewa gani a nan sudan suna amfani da id card ne eh. ake ba su to malam adam dai har yanzu muna samun kira daga ah. masu kallon mu ah. barkan mu da wannan lokaci barkan mu dai to wannan abin nan kira ya katse malam adam to mu ci gaba <laughs> yawa to dole sai shi kamar anan yadda na ga ana a kasar sudan shine suna ba da id card ne eh. duk wanda yake da izdiwajul jinsiya eh. to gashi nan kuma wani sabon kiran muke samu barkan mu da wannan lokaci hello yawa barka ka da wane ne kuma daga wace ƙasa daga nan saudiya rasiya eh to barka ka dai to wannan kira daga saudiya da ya katse insha Allah <laughs> za mu samu daidaiton wannan layika to malam adam mu je zuwa yawwa to suna ba da aidikan ne kawai kuma sannan shi wanda zai shigo daga kamaru ya shiga najeriya eh. wato mutane mu rashin bin doka shi ke kama duk matsalolin da muke fuskanta haka wani kira ne shigo to rashin bin doka shi ke kama matsalolin da muke fuskanta eh. idan kana da wannan kana da fasauki dole idan ni dan kasa ne a sudan hmm. ta hanyar aifuwa dan hmm. kasa ne a kamaru Eh. ta hanyar rijista to ko idan zan shiga najeriya ba zan yi biza ba haka haka idan zan shigo kamaru ba zan yi biza ba haka to saboda adam kasancewa lokaci yana hararan mu insha Allah za mu tafi hutun rabin lokaci sai mun dawo za mu daura daga inda muka tsaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zuciyar umma matasa rayuwar kuka magirmanta ku tashi ku daina wasa